Hausa TV. Tashar al'umma. Idan ka nemi wannan asirtaccen kallon naka, sai in ji ga baki ɗaya ga ban jikina sun narke. Me yasa ka koyi ka hukunta ni ta wannan sigar? Saboda har yanzu na kula guraben da suke da soyayyata ba su gama amincewa da ni ba. Me yasa kake wannan bahagon tunanin a kaina? Azanci shine nasara. kauna ita ce jigo bege shi ne mallaka wannan shine dalili kamar ina bukatar fashin baki a wannan maganar ta kin gani ko da a ce na mallaki guraben da ya kamata su zama nawa a gare ki to da ko numfashi ne ya ci a cikin ya wurin kafco inda na dosa to amma hakan ma ba komai ina da ci gaba da neman alfarma da na kasance cikin yantattun maza masu nasara a rayuwarsu don Allah Yusuf kada ka ɗaure ni da jijiyoyi na Don Allah ka faɗa min me kake nufi? Ai duk fasarar da zan miki ta riga da ta fasara kanta. A fuskata da kuma ruhina wanda ina da yakinin idan har baki tare da shi dole wata rana za ki kasance tare da shi. Shikenan. Tunda abin haka ne kaga ba ni da laifi baka da hujja kama ni da laifi ko nan gaba. A'a to tsaya tsaya kada ki haka da ke dan Allah. Haba mai sono. Kin sani hukuncin ki wani fushinki wani hukunci ne wanda zuciyata kwata-kwata ba ya so ba barantana ma ruhina dan Allah ki haƙuri ki juyo ai baka damu da hakan ba tun daga shi ka daure ni da jijiyoyi na dan Allah kai ki bare ni ka yi min adalcin bari na da hukuncin ƙaunar da nake maka kuwa a to shikenan shikenan wato abin da nake nufi anan shine azanci shine nasara wato duk wani abu da nake hasashen sa ta azanci ina sarrafa shi a game da ke ina samun nasara bigina kuma da yi a lokacin da baki tare da ni shine nake ƙara tabbatarwa da cewa lalle na mallaki soyayyaki sai dan kuma abin da ba a rasa ba wanda shi nake ta kokarin fafutuka da na laƙume shi da ya kasance cikin ƙarƙashin iko na na gane nufinka na gane kai cikakken masoyi ne Allah ya sa yadda ka fahimce ni, haka kai ma ka kasance tare da ƙaunata dare da rana. Ba ki da matsala ko kuma tantama akan soyayyata. Muddin idanuwanki suna gane miki alwarin soyayyata. Ka ganka ko? Sai zaƙulu azanci kake. Kana so ka yau ka rikita ni in kasa bacci ba tare da waya a gefe na ina sauraron murya ka ba ko? Wannan shine burina da kuma fata na a gare ki. Zo na miki wata na hada da taurari a gidana zaki wuta na kai ki dan ki zaga gari me kike so shi nake so duniyar so man tsufa ciki baiwa Allah kamar na so san fuskar ki ni kuma eh mana amma akwai matukar mamaki saboda ni ba unguwan nan nake ba kuma ban san ka ba ba dole sai kin kasance ɗaya cikin biyun da kika lissafa ba za a san fuskar ki ke kyakkyawa ce kyau mace mai zubi da tsari kamar ki wanda ko tafiyar ku aka saurara an san yadda da ku take sunan Allah ka da mamaki wannan tsohon karatu ne da kunnuwa suka daɗe da ji zan iya baka shawara na ka canza wani salon ka je ka yi wasu 'yan matan don wannan bai ba kwata-kwata eh na sani ba a taɓa samun kyakkyawan fure ta da rai kamar yadda na sani duk wanda zai yi soyayya dole sai ya yi bauta to amma tun da kin san wannan babin to da alama ta ina samu karbuwa ko kuma kawai ki siyan min da shi kawai a huta a siyar maka Sai ka ce ka je wata kasuwa ko wani wurin wanki da guga? Ranke daɗi, ake sai dai wajen ƙawata kallo domin morewa idanu. Ayya ɗan saurayi ka makaro. Wannan zuciyar akwai mai ita. Sabida haka ka yi haƙuri ka je sai an jima. Dan Allah dan annabi kada ki sarwantar mana da zuciyar ma inda suke da su rayu. Wallahi tallahi ko rantsuwa ne ba zan yi kafara ba. Zuciyar ki mallaki na ci. Ta yaya aka kasan da haka? A fuskar ki da kuma sautin ki na gane zuciyata ta yi zane a cikin zuciyar ki. Yanzu kuma me kake so? ki nake so. Sun wadatar, sannan kuma uwa uba ki. Shikenan, ka samu. Amma fa na wucin gadi, sabida akwai yariman da yake mulkin zuciyar nan. Kada ki damu, ko da a ce na samu. ko da ku ce matsayin da zan rika bautawa cikin zuciyar kire ya kuma ya wadatar mu ikon Allah kai ko sai ni a barka yadda kake kawai ta ka sa maka ni da ina ki ne ina san ki komai rintsi zan ki ne san ki ya min ɗibar santsi komai kike yi kina sane kallo yi yawa me haka yake nufi burgewa kalamanka sun so su yi tasiri sosai a zuciyata don haka kowane lokaci za ka iya nema na tabbas nema na yi tasiri a cikin zuciyarki ba tare da ɓata lokaci ba kawai sai da ke nan na zo kofar gidanku zo na nuna miki wata na da taurari a gidana zaki wuta na kai ki dan ki zaga gari me kike so shi nake so duniyar so man tsufa ciki ba so ne gaɗe turanin da ke haska ga zuciyar masoyi ba akwai kyautata mu'amala da kuma kula da juna ko sosai zo na nuna Domin da yanzu ban isa da kasance cikin zulumin an bani masauki na dindindin a cikin zuciyarki ba. Amma kuma kin bani tamkar dan marayan da bai san tijin dafa ba, haba Maryam, na cancanta ka gare gare ki. Baka cancanta ba. Domin cancanta allon fuska take, ba allon zuciya ba. Na sani, duk yadda na arika lamanka, na san ba za ka gane ba. domin ni ma yau na ari kalamanka na yi amfani da su. Shikenan, yanzu dai ni dai duk ba wannan ba, don Allah kada ki hukunta ni da laifin da bai kai laifi ba. Abu haka za ka ce? Baka ɗauki wannan a matsayin laifi ba? ka yi kwana biyu baka neme ni ba? Sannan kuma baka kira wayata baka ce ba laifi ba ne? Tom shikenan, na yadda ni ce marainiyar wayan da kake faɗa kuma kake wa kanka. ba ni da wani sauran gata wanda ya rage na rungumi raɗaɗin da zuciyata take mu. Ni da ina ki ne. Ko da kuwa zai zama ƙarshen numfashi na. Ina san ki. Wallahi ba za ki shiga ba. Ki yanke min duk irin hukuncin da kika ga ya dace da ni. Muddin zai kawo ƙarshen wannan fushin da yake kan fuskarki don Allah. gwari zanki ne. Sanki ya min ɗibar santsi. komai kike na ji daɗi da ke kallon cikin ƙwayar idona domin ina da yaƙinin zaki ga yadda san ke yawo a cikin idanuwana kana so na daina fishi maryam idan mai jin yunwa ya samu abinci yana da zaɓi a'a ba shi da zaɓi sai dai idan kayi yi alƙawarin ba za ka sake irin wannan abin ba ba za ka jima ba ka zo wurina ba kuma ba za ka jima ba ka kira ni ba zo na nuna miki wata na da da taurari a gidana zaki wuta murmushi yi yawa me aka ki nufi kina nufin ki sako kina eh yana nufin na sako amma kar ka ƙara kwatanta irin wannan laifin domin zuciyata ba za ta iya ɗauka ba to shikenan ki haƙuri murmushi ya dawwama ya dawwama akan ki har izuwa tsawon ƙarshen rayuwarki hmm? ni da ina ki ne ina san ki komai rintsi ki ne san ki min ɗibar santsi komai kike yi kina sane rufani ki sayani duniyar so duniyar so oh, duniyar so Hausa Zone TV tashar al'umma